ta ya jarumin haske kowa ya zan tunani kyauta. Inda yi Allah yi ya ruwan shoka kowa ya zanki aikin gona. Dole hakan ga bai zalai. Kowa ya zan kiwo ya yi noma. Hakan ga bai zalai. Mu kama kasuwanci mai noma. Hakan ga bai karamo sake a can ƙasa karamo sake a ce muna yaƙi juna domin hakan ga bai zan daidai ba jamhuri a ta nijar mai arziki ko tunani karamo sake a can ƙasa karamo sake a ce muna yaƙi juna ko ba barbare ko da buzu ko fulanin nijar kowa ya zance sa ɗan sakaratu eh, a akan ga yaushe ne kai kowa ya zance sa ɗan sakaratu eh, a akan ga yaushe ne jamhuriya ta nigar mai harge kowa ya zan tunani karamo ke ka hace mu motsa ke a hace muna yaƙi kai duk wanda baya san aikin wanda ba shi yin kasuwa kai su ne kasacin sati cikin kasa domin hakan gaba lalle kai domin hakan gaba dan domin hakan gaba gani na yi gargaɗin jama'an Nijar kowa ya koma kasa ta ɗaya hakan ga yau shi ne kai kowa ya tsaya kasa kara mota ke dan do kara mota ke dan ka kara mota ke in ba ka kasuwanci ba noma kuma ta shaka na baro kai kuma ta shaka babu kasuwanci ba noma ba ta shaka yo kar mu sake ala dan kaso kishin ƙasan Nijar na so ya tsaya ƙasa ta arzikin ƙasa ya bunƙasa, ƙasar ga komi ya samu, kaga ga zinari, sannan ga noma. Kiyo ƙasa Nijar na ta akwai shefa illa ne ba, kowa ya tsaya ƙasa ta yi.

idan biri a bazo biri a bazo kama banza da ba ya sa aikin komi shine a katon banza mai kudi katon banza biri zauna mai biri ba ya sa aikin kai kasan da jamhuriya ta Nijar mai harge kowa ya zanto da dan karamo sake a dan kasa karamo sake a ce muna yaki juna ko ba barbare ko da buzu ko filanin Nijar kowa ya zanke satan sakaratu a kan ga yaushe ne domin ilimi cikin kasa, inda yawa cikin nan dijar shi ne kasa ƙasar don na haske arzikin kasa ya bunƙasa inda akwai ilimi cikin kasa. arzikin ƙasa da bunƙasa in mai hakan gaya mai su kuɗaɗe ku zanki taimaka domin akwai matasa domin da babu aiki domin sai zama ga titi banza domin hakan ga zange kai zama ga titi banza ya hakan ga bai zan a dai ki taimakawa ɗan ƙasa Mutunka na da kuɗi da yawa ɗan uwanka ba aikin komi domin hakan ga bai zan daidai ba domin hakan ga bai zan karamo sake a ɗan ƙasa karamo sake a kowa na ji kowa ya tsaya ƙasa ta yi ya ganga yaushe ne duk kowa ya tsaya ƙasa ta yi ya ganga yaushe ne domin da ƙasa ka dan ɗai ga noma kuma sannan ga kiyo ga fetar ya samu arzikin nijar ya bunƙasa shina ta yin kyawo kullum. Dan ci gaban kasan shi da ya kai ci gaban kasan ɗaya, dan ci gaban kasan ni da ya gamore ya ta Nijar mai harge kowa ya to Dan de karamo sake a ce na Dan de karamo sake a ce ji yuna to Domin hakan gaba zan daidai ba. Mutum ya bar kasansu ya koma can kasan waje ana ta mai wulakanci domin hakan gaba ba domin hakan gaba ya zan daidai ba in ka tsaya kasa ko ta deja halinkalinka ya kwanta in kai hakan ga yaushi ne dande in kai hakan ga dande kar karamo ke a ce mu dande kar karamo ke a ce mu

kuɗaɗe mani ya kai ne masabci mai kyau ga abinci na mai kyau sarki ya mana da ya mana ne ya yi sarki mai duniya mai duniya kaga tarihi na agadar. kuma ilimi can na agadal kai noma na agadal yarda Allah na agadal yarda Allah na agadal mai mulki shiri ne ya yi Ibrahim sarkin agadal ka na gode mai agadal ka da nizo mai rai juma'a na ga masoya sai ma ne Allah barka sarkin agadal ka faɗa, sarki ko za ka annabawa sun zauna kuma sun yi masallacin agadal imani da ya tsaya yana da Allah na agadal na san mutanen Nijar babba abin da kuke mallaya ba. Ni dai dan kwairan Nijar, ni ne salisu dan kwairan Nijar, na gode mutane, mutanen Nijar na yaba, to abin da kuke mallaya ba. Babba abin da kuke mallaya agadas kuma mata na can agadas kai kuɗi na can agadas kaga mata na

Ibrahim agada. ɗan ƙwairan Nijar ya zaka albarkar sarkin agada. Ga ɗan ƙwairan Nijar ya Ga motun dubu ha aji dubu sun taru da motoci launi-launi, dubu sun taru don sabata sarki mai tawa. Allah guda biyayyafa mu mu biyan muke masa waka kowa ya ba sa babban riga girman da ya yi girman da ya yi تجنتي لا سهل ya lalace ya yi baƙi ya lalace tauna ya yi baƙi kirin ya lalace ruwa gare ta ne ba ruwa gare ta ne ban gane shi na ya kyawo mai nazara sarkin ta dan sarki kusan alabiri dan sarkin da abai alabiri kanon gidansu sai ya shirima kalkirin da an bai aladirka da gidansa sai ya ce

kar mu yan kasa kar mu sake yan kasa kar mu sake a ce muna yaki shuna domin hakan ga bai zane dewa yan kore a ta nijar mai halke kowa ya zan tunani mai halke kai na san kasa ka tabon kasa ko da can shan turai an san kasan nijar akwai noma kasan Nijar akwai kiyo, kasan Nijar kasuwa ta kasa. kai kowa zai kama mu kama kasuwanci mai noma. Hakan na yaushi ne Kai mu kama kasuwanci mai noma. Hakan na yaushi ne Kowa ya zanke sa ɗansa karatu. Hakan na yaushi. Karamu sake. yaki ana ta kashe mutane ana ta yin marayu da yawa domin hakan gaba zan daidai ba inda kana ƙasa ko da gaskiya ka zai zo ma domin ka tun ɗaya zai kwanta kowa ya san tsaya ƙasa ta yi an Nijar kowa ya tsaya ƙasa yi in ka tsaya ƙasar ko ta Nijar hankalinka dan ɗaya zama kwanta iyalinka komi zai zo daidai saboda in aya kan ga yau ne haske mutum yana ta yin yawon banza. domin hakan ga bai zan daidai ba. Ka mutum yana ta yin yawon banza domin hakan ga bai zan Kar mu sake a ace na. Dan ce kar mu sake a ace ya ki shuna domin hakan ga bai zan daidai ba. Hankalin ƙasa ya. Yaƙi, ƙasanmu ba a yin yunwa. kaga Allah ya yarda arziki na noma ya bunƙasa ƙasar ga komi ya yi daidai ƙasar ga komi na harke mu dai tsaya ƙasan mu in mai hakan ga yaushi karamo sake a ace muna dan ce karamo sake a ace muna yaƙi shuna domin hakan ga bai zan daidai ba mu saurin mu gaido mai ya gaga mai yan nijar Allah da yi iko Allah ko za aikin gaskiya in ai hakan ga yau shi ne kai kowa na aikin gaskiya in ai hakan wani zai karewa in kuma ana yin koyi to gani bai ya karewa domin ƙasar gana ƙarin halki Allah ya taimake mu ga aikin mu roƙo mu kai wurin Allah ya Allah ya taimake mu ga aikin mu roƙo mu kai wuri Allah sake a da shaye-shaye domin ana ta shaye-shayen banza ana ta yin hauka domin hakan ga bai zan daidai ba domin ana ta shan kwari su suna yin hauka domin hakan ga bai zan karko sake ha ake muna dan karko sake ha ake muna yakin banza domin hakan ga bai zan karko sake ha dan kasa karko sake ha taro ya kai taro bai kundo biri a bai zuba ga taro ya kai taro mai kundo biri a bai wade mai ɗan idan biri katon banza katon da ba ya san aikin komi to shi ne katon banza in ba ka kasuwa ban ka noma kuma ta shaka na ba in ba ka kasuwa ban ka noma kuma ta shaka na

shigar shi kasa ana yaƙi ka kasa kowa ya tsaya wuri ɗaya inda a yi hakan ga yaushe ne ba ya hakan ga zan ka motsa ke su ɗan kwayar Nijar, na ya gargaɗe matata, kowa ya zanki ya aiki, inda an tsare ana aikin girma, shi ne kasa ƙasar tona haziki, shi kasa ƙasar tona. Zan shi kasa ƙasar tona. Domin arzikin kasa ƙasa zai bunƙasa shi ne kasa kasa Kamu zaki a ɗan ƙasa, kamu zaki a ɗan ƙasa, kamu zaki a mai noma ya shi ne domin Allah shi ne mai rahama shi ka sauka gilligije kasa domin ruwa faɗin sun sauka kowa ya tsaki kwartan ya kai kowa ya ɗauki kwartan ya domin ka je wurin aikin gona ya shi ne domin ka ta wurin aikin gona ya kar mu sake kabaran mota ke a haci muna aiki nuna shamfure a ta rigar da halge kowa ya zantuna ni kan mota ke a haci muna ke daula